karfe biyar da minti talatin studio kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran hausa mai gabatarwa mutarin muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Kashi hudu da digo uku ne a Nijar matsayin ga masu cutar siga matsayin da ya fi hauhawa a kasashen da ke yankin. Albarkacin ranar da aka keɓe a duniya domin cutar siga a yau kashi takwas cikin ɗari na al'ummar da aka yi wa gwaji a birni suke su kuma kashi shida cikin ɗari a ƙauyuka. Al'amarin 'yan ta'adda 'yan zaune 'yan tada zaune tsaye yana ci gaba da yin kamari a yankin jihar Agades a birnin abin da ya sanya masu garuruwa goma sha takwas suka gudanar da na bisanet da Tirozirin suka fallasa lamarin. Za ku ji ƙarin bayani sanarwa a cikin labarun. sauke 'yancin rani a cibiyar oem a cikin unguwar agades inda cuɗayya da suke da al'umma ya zama wata babbar matsala na yi wa mata kwace za ku ji ƙarin bayani a rahoton muna musamman a cikin labarunmu na yau to madalla yanzu ga labarun dala-dala. Iyalai da cutar siga shine maudu'in da aka zaba a wannan shekara a ranar da aka keɓe a duniya domin cutar siga. A cewar ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar matsayin Nijar dangance da wannan cutar ya kai kashi 4.3 cikin ɗari. a hali yanzu kuma tana daga cikin ƙasashe na yankin da yanayin ya fi hauhawa. Star General Sani Kunce tana daga cikin cibiyoyi goma sha ɗaya da aka keɓe da aka keɓewa al'umma ya mai domin su yi gwaji tsakanin karfe 8 zuwa karfe 12 na rana mutane wato 300 ne za su yi gwaji kwararre a fannin ya bayyana cewa kashi 8 cikin 100 na jama'ar birane suke kuma kashi 6 suna a ƙauyuka. Dr. Sani Muhammad Aminu a hirarsa da Rahila Sumana. Rana duka jama'a a tuna akwai diabet su zo su yi gwaji diabet kuma su samu jawabi bisa kan diabet yaya ne za su kare kansu da diabet da yake shigowa kuma masu diabet yaya ne za su kula da diabet kinsu to wannan rana ta yau lalle mun samu wajen guri goma sha ɗaya wanda muke gwaji na diabet jama'a sun huto da fifi dan su san ko suna da diabet ko ba su da diabet tunda a nan wajen mutum ɗari uku muka samu jama'a masu zawa akwai maza akwai mata surtu wanda da suka huce shekara talatin zuwa arba'in tunda su ne lalle mutanen da diabetes yake samu da wuri shine wanda ya huce shekara talatin zuwa arba'in kuma wanda ya gadi diabetes ko kuma wanda yake da kiba kwarai ko kuma wanda bai ah, motsa jiki Matasa da inganta zaman lafiya ta hanyar sulhu tsakanin addinai shine maudu'in wani babban zaman taro irinsa na biyu da aka buɗe a nan birnin mai a yau da safen nan a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tattalin ƙasashen Afirka ta yamma. Zaman taron na kwanaki biyu ya tattara wakilan addinai na yankin a cewar Birji Rafini Firaministan ƙasar Nijar gurin da suka saka a gaba shine na ƙirƙiro da wata hanya na wakilan addinai domin tsara rigakafi a kan rigingimu sai mu saurari abin da yake shaidawa habibu garba Inganta zaman lahiya ta hanyar tattaunawa tsakanin mabiya addinai ba abu ne da ya fi karfinmu ba. Addinanmu sun ba mu wannan dama, su suna kira zuwa ga zaman lahiya da afuwa. Bugu da ƙari, manufar wannan haɗuwa ita ce yin raskwana kan matsayin aiki da tsarin tattaunawa ciki da tsakanin addinai cikin ƙasashe da abin ya shafa. Rungumar kyawawan ɗabi'u na matasa a game da wannan tsari, wayar da kan matasa kan sakamakon tsatsauran ra'ayi da tashin hankali, tantance dalilan shigar matasa cikin ƙungiyoyi ƙungiyoyin ta'addanci da rikice-rikice a yankinmu da kuma samar da wani tsari na tsakanin addinai domin rigakafi da kuma warware matsaloli cikin ruwan sanyi. Daga yanzu wannan haduwa za ta kasance ta karba karba tsakanin dukkan ƙasashe mambobin ƙungiyar sai da yawo. Masu garuruwa na gundumar Adar bisanet da Cirozerin da ke cikin yankin jihar Agadez su goma sha takwas ne suka yi tir da al'amarin tada zaune tsare da ke wakana a cikin yankin. Sun bayyana haka ne a yayin wata sanarwa da suka fitar a ranar Lahadi wadda mai garin Tazaban Forage ya karanta wakilinmu na Anise Karim. Dangance da kamarin barazanar da yanta da zamna tsaye kewa wa al'ummominmu dangance da taɓarɓarewar muhalli wanda hannun ɗan adam na ciki ga kuma mamayar hamada da sanin kwanciyar hankali amfano ne na kyaukyawar rayuwar kowane mutum da kuma tattalin muhalli ya kamata su zanto damuwar dukkan 'yan ƙasa ne game da dukkan wa'annan fuskoki mun tsayar da manufofi kamar haka fannin kwanciyar hankali a fatattaka yanta da zamna tsaye ga dukkan fuskokinsa tare da bayyana duwa da ke taimaka taimakawa ga rashin kwanciyar hankali a shimfidar karkarunmu a kuma gama karfi don mu bai wa jami'an tsaron ƙasa gudunmuwarmu mun ɗau alƙawalin fifita zaman lafiya da haɗin kan al'umma a zamantakewarsu kamar yadda yau yaunin mukaminmu ya wajabta mana muna jaddada ɗaukar alƙawari ga fafutukar duk wani al'amarin kwashewar ciyawa da itace a shimfidar karkarunmu ba tare da samun izini ba. Et dans sans autorisation légale. Al'ummar ƙasar Mali ne al'ummar ƙasar Mali da suke rayuwa a Nijar tsawon lokaci. Ɗimbin al'ummar ƙasar Mali ne suke zaune a Nijar a tsawon lokaci. A yau sun kai aƙalla miliyan biyu da suke rayuwa a Nijar a cewar shugaban hukumar 'yan Mali a Nijar. A cikin waɗannan mutane sun kasu kashi biyu. Suleiman Maiga shugaban hukumar ya bayyana yadda suke da kuma yadda suke karɓar kuɗin fansho a hirarsa da Alasan Kuzi. la Akwai masu ritaya 'yan kasar Mali da ke karkashin kulawar ma'aikatar kwadago ta Nijar da kasar Nijar ke biya. Akwai wani rukuni na biyu na 'yan kasar Mali da ke rayuwa cikin yanayi guda da 'yan Nijar da ke karkashin kulawar Mali da kuma suke samun su na fansho daga Mali. Mutane ne da ke nan Nijar amma suna iya zuwa Mali su karbi kuɗaɗensu na fansho ko kuma su bai wa 'yan uwansu da ke can takardar wakilci sai su karbo musu kudaden su aiko musu ta waɗansu hanyoyi. Waɗannan mutane ne hukumomin Mali mali suka ce su bayyana da kansu a ofishin jakadanci domin daga ranar 1 ga watan janairu mai zuwa ba za su ƙara samun albashinsu ba idan ba su bayyana da kansu ba idan suka je ofishin jakadanci akwai takardu da za a ba su su cika waɗannan takardu ne za a aikawa ba mako domin a biya su transmet au niveau du mali a bamako pour le paiement Lattin biyan alawus ɗin ɗalibai da ɗan tallafin da ake basu shine dalilin takardun kashedi da ɗaliban Jami'ar maraɗi suka gabatar wa gwamnati. Sani Garba Haruna shine sakataren ɗaliban jami'ar maraɗi ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. les autorités ont un délai limité. Hukumomi na da takaitaccen wa'adi na su biya alawus din watanni uku na tsakiya ga ɗaliban da ba a baiwa ba, sannan su biya kowa alawus din watanni uku na ƙarshe, har ma da alawus din da ake kira ed social. Waɗannan su ne koke-koken da suka sa kwamitin jagoranci ya fitar da wannan sanarwa, saboda ko da wani abu ya faru kar a ɗora wa ɗalibai alhakinsa. kwanci da hankali muke bukata, muna bukatar harkokin ilimi su gudana a jami'ar Maraɗi ta yadda za su tabbatar da kyakkyawar makoma ga dukkan ɗalibai, domin hakan ta samu samu ya zama tilas ga hukumomi su baiwa ɗalibai hakokinsu. Latti wajen biyan alawus da rashin isassun kayan karatu da rashin bencinan zaman dalibai da rashin isassun kayan kara kwarewa ga malamai a cikin makarantu da dama na koyon aiki shine dalilin ajiye wani takardar kashedi na tsunduma yajin aiki na tsawon sati ɗaya da ya fara a jiya. daga ƙungiyar wato ɗalibai na koyon ayyuka hannu na Zandar. Abubakar Surumbai shine sakataren ƙungiyar ɗalibai na Zandar ya yi wa Ali ta ƙarin bayani. mu suna shan wahala sosai a jikin su. waɗanda suka fito daga yankuna masu nisa suna da bashin alawasu na watanni goma sha takwas. Akwai kuma mu na makarantun da ake kira at da CFM watanni goma sha bakwai ba a biya su ba. Akwai kuma waɗanda ke karkashin ANAP da ya kamata a biya kashin farko na alawus ɗinsu a yau, ko kashin ƙarshe na bara ba a biya ba. Kuma har wa yau muna jiran alawus na lokacin hutu. Muka ce ba za mu iya rungume hannaye a wannan halin ba. Akwai wasu makarantu ba su da burukan zama kuma babu sauran kayan aiki. Akwai ma'ashin da ba a masu ma karatu ba. Ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya ta ƙasar Nijar sun samu cima daidaito su da ma'aikatar Duwan dangance da waɗansu bayanai da suka yi ta yawo da ke hana 'yan kasuwar kayan da suka auna shigar da su a waɗansu ɓangare. Alhaji Sani Shekarau shine shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar ya yi wa Gungun Muhammad ɗantanin ƙarin bayani. Kaya ne aka da wani takarda aka ce ba za a ɗauka kamar kayan yamai ba a kai su ko doso ko tawa ko muradi ko zandar sai dai masu sanya mai mu ci shi na doso su ci na tawa haka nan to shine mun kace mu sha dan wannan ba. Menene gamsar da ku har ka amince ma wannan yarjejeniya kan abin da mun ce yi wannan yajin aikin dalilin bakin cikin da an ce ba mu da kaya yanzu dai zaman da ake ba wata matsala sun kire mu sun bude wannan hanya kenan an muna jin kishin Nijar sai mu ce mun bari to game da motoci wanda can harko aka yi bloke kuma ko ake maido su yanzu kaka lamarin yake an sako hanya ko kaka yanzu motoci babu wani motar da an kai bloke wanda an ka tsaida nan kore an saki duka motoci mun ci da lodi can forruka amma yanzu mun gane ba matsala ba ce ana ga lodi motoci na ga shigowa kuma waɗanda an ka ta na an sake su kuma fasabon ana ga yi ko ta yi da ana mai fasabon a ci gaba da shirye-shiryen kwamɓalar kokowar gargajiya da za ta wakana a tilaberi daga 25 ga watan Desamba zuwa 3 ga watan Janairu na sabuwar shekara mai kamawa. Jihar Tawa ta shirya tankaɗe da rairaye na zakaran 'yan kokowa da za su wakilci jihar. ranar 6 ga watan wato Nuwamba a Keta kuma sun zaɓi 'yan kokowa. Salifu Sule shine darakta matasa da motsa jiki na jihar Tawa ya yi wa Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. Nous sommes à la phase des éliminatoires de canton. Muna cikin tankaɗe da rairaye na kanto komin da gunduma. Tankaɗe da rairayen na karshe dai zai gudana ne a gunduma. tawagojin da suka samu zaɓe har suka zo a gunduma za su game ne a Keita wajen kwamɓalar tankaɗe da rairayen fitar da wakilan gundumar wadda za ta gudana ranar goma zuwa ranar ishirin ga watan Nuwamba. Ba wasu matsalolin da kuka fuskanta? Matsaloli ta fannin tsare-tsare kowane ne ya san yaunin da ya rataya kansa haraka ce da ta kumshi dukkan masu hannu ga lamarin a kai ma sai da muka gudanar da wani rangadi na share fage don mu ga wurin sabke baki filin kokowar inda za a gudanar da kwamfalar don kuma mu gani da idonmu abin da ke wakana. war de visu ce qui en train Yanzu sai mu na musamman mata da dama mazauna unguwar Azinde da ke agada suna kokawa dangance da kwace da waɗansu 'yancin rani da suke a cibiyar OEM suke yi musu a cikin unguwar. Ƙarin bayani a cikin rahoton Anise Karim wanda Asumana Shina ya fasara. Muna anguwar Azinin ta biyu da ke garin Agadas inda waɗannan mata masu shekaru 25 zuwa 50 ke kokawa da cin zarafin da suka ce wasu maza da ke cikin cibiyar kula da 'yanci rani tsawo e na yi musu. Wasu daga cikin matan a cikin tsoro sun yi ƙarin haske. Mu matan Azin dai babban matsala gare mu. Mutanen da aka kawo na OEM sun duro mini cikin gida wajen karfe ɗaya suna neman mini fade. Da karfe takwas ta riga ta yi. Mace bata isa bata fito cikin unguwa sai su tare ta su mata fade. Muna kira ga mayar da ɗauki mataki bisa mutanen. Wallahi sun dami su biyu suna ta riyata. To da kin hoton mutum katon banza a kika ki kaka zai. Michel Yasimbe ɗan ƙasar Togo da ke cikin cibiyar ya shaida cewa wasu mutanen da ke rayuwa a cibiyar ta OEM suna farma mata cikin dare. C'est Hakikan gaskiya ne abin da ke wakana da dare kimanin wajen karfe takwas akwai bakin haure da dama da ke samun rikici domin suna fada ma matan mutane da ke cikin anguwar da muke zamani. Shi wai me yasa OEM nan bata daukar mataki? OEM son la in responsabilité. duba da girman wannan matsala da ke faruwa a garin agadas masu unguwanni sun sanar da hukumomin da'ira biyo bayan kararraki da aka shigar mataimakin magajin gari na farko abubakar ajuwal ya ce za a ɗauki matakai domin kawo ƙarshen wannan lamari Masu angoyi sun kawo mana labarin bayan bincike mun gano da matan aure 'yan mata sun fuskanci halin a masu faɗi. Abun ban tsoro ne a cikin kwamin ɗin Ya kamata a mutunta al'adunmu da kuma tabi'o'i. Za mu ɗau matakan da suka dace domin kawar da wannan al'amari. Duk wanda ke da hannu ga hakan za a hukunta shi daidai yan dokar ƙasar Nijar ta zai. Bisa bayanan shaidu daban-daban da kuma tsokacin mutane, shugabannin hukumar kula da 'yanci rani OEM sun yi alwashin ɗaukar matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan musgunawa da ake yi wa mata, in shi shugaban ƙaramin biron hukumar OEM a Agadez, Maurice Armel Miyango Niwa. To, ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.